dubban 'ya'yan jam'iyyar pdp ne suka yi da a hanyar shiga garin birnin gwari domin taron ɗan takarar gwamna na jam'iyyar pdp da tawagar shi idan ba a manta ba yawan garkuwa da mutane ya yi yawa a yankin birnin gwari da kewaye wanda a kan haka ne ɗan takarar gwamnan jam'iyyar pdp isa Shirkudan ya ce idan an zaɓe shi gwamna zai zauna taro da masu ruwa da tsaki da jami'an tsaro domin lalubo hanyoyin da za a magance lamarin. Wanda bai san halin da birnin gwari take ciki ba kuma ba ka da abin da za ka yi kana mutane in kana gwamnati in baka tsare musu rayuwarsu da dukiyarsu ita kanta gwamnati an assasa ta akan wannan abin ne na tsare lafiya da dukiyar al'umma wasu masu ba da tsakin jam'iyyar sun buƙaci 'ya'yan jam'iyyar su haɗa ƙarfi da ƙarfe don ganin jam'iyyar ta samu nasara inda kuka ga mun da dattawa gwamnan mu da mataimakin shi tabbatar mun gamsu mutane ne masu mutunci wadda za su riƙe amana. Kuma wazirin Adamawa Binu Gwari tana cikin farko a listin shi na kawo tsaro. Wani alƙawari ne da ya ɗauka. Haka shi ma gwamna mai jiran gado. Abu farko ran da zai fara zama akan kujerar nan. zai ka tabbatar akwai tsaro a birnin gwari. Ba da shawarwari yadda za a haɗa ƙoƙarin gwamnati da kokarin al'umma a taro a maganin wannan matsala. Amma gwamnatin APC ta ki sauraron mu. Kuma gwamnati ta ashirin na farko dai mutumin karkara ne dan uwanmu. Ya matsalar mu ɗaya da matsalar garinsu da ƙauyensu. Gwamnatin birnin gwari zai yi ƙoƙarin ta zauna lafiya ne. Duk kuma wanda ke da mabiya ya yi kokari ya ja musu kunne domin binnin gwari ta zauna lafiya security su ba mu haɗin kai domin binnin gwari ta zauna lafiya tawagar ɗan takarar gwamnan jam'iyyar pdp ta ziyarci mai martaba sarkin birnin gwari alhaji zubairu jibril mai gwari na biyu muhammad idris labarun liberty